السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin shawar sunna na al'imamul barbahari rahimahullahu ta'ala. kama wala an ka saba gabatar da wannan darasi sai dai saboda wani uzuri ba mu samu gabatar da darasin ba tsakanin magriba da isha wanda ke na yanzu za mu gabatar da darasin akasin wanda aka saba daga isha zuwa gwargwadon abinda Allah ta'ala ya kaddara a karanta a darasinmu da ya gabata a satin da ya gabata mun kawo ƙarshen darasi na ashirin da tara a cikin wannan littafi inda yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara darasi na talatin a darasinmu na ashirin da tara wanda muka tattauna za mu ga cewa kusan gabar da muka dakata a kanta cewa malam imamul barbahari rahimahullahu ta'ala ya kawo mana cewa ya kawo mana gaba mai bayani cewa kamar da amma zalika au qala bi faqad radda sunna dukkan wanda ya kasance ya kirkira wannan duk wanda ya kasance ya kirkira wannan to ya mai da martani ko raddi ga suna to mina na mutum zai wadi a ce ya mai da martani ko ya mai da raddi akan suna to wanda ya karkata zuwa ga duniya wanda ya ba da ga duniya ya ba da ne ga duniya bai kula da addinin Allah ba ya dawo yana biyar sa rayuwa da tammaha da karkata zuwa ga duniya wannan kaga shine wanda ya mai da martani ko raddi game da sha'anin addini sai zamana ya dawo ya bi ma'abuta bid'a madadin biyan ma'abota sunna sai dawo yana biyar ma'abota bid'a to yau za mu ɗau darasinmu a daidai gabar da shi malam al'imamul barbahari rahimahullahu ta'ala yake cewa wa man arafa ma taraka ashabul bid'ah min as-sunnah duk wanda ya san abinda ma'abota bid'a suka bari na sunna ka san ma'abota bid'a ka san abinda sun ka bari na sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma faraku fihi da abinda suka yi sabani ka san shi Ba ta bih kai riko da shiya wanda ya yi haka fahuwa sahibu sunnati wannan shi ne ma'abuci sunna wa jama'a kuma shi ne ma'abuci jama'a tabiyar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa haƙiƙun kuma ya cancanta ayyun ba abin shi wa ayyu ana kuma a taimake shi wa ayyu maza kuma a kare shi wa huwa mimman ausa bihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wasici game da suwa cewa da manzon Allah ya sallallahu alaihi wa sallam man kanu ala ma ana alaihi yau su al'umman nan su ne waɗanda suka kasance akan abin da nake akan shi yau da ni da sabbaina. kuma annabi ya yi mana wasiya da mu kasance tare da suwa mu zama cikin jama'a ta biyar sunan mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a tare da wannan jama'a tare da waɗannan al'umma waɗanda suke a kan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance a kansa shi da sahabbansa to tare da wannan sai dai akwai bukatar wasu al'amurra guda biyu al'amari na farko akwai buƙatar ilimi akwai buƙatar ilimi بأن نتعلم ما كان عليه الرسول من إمسان abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance a kansa wa aba da sahabbansa amma jahadu amma jahilci amma jahili amma jahili fa bai san wannan ba wa qad yazunnu anna ma alayhi al yana tsammani akan cewa wanda da ya saba ma sunna abin da yake a kansa ko ma alayhi rasul shi ne abin da rasul yake a kansa wa huwa laysa kadhalik alhali ba haka abin yake ba kenan yanzu na akwai aiki mai girma akwai bincike mai yawa na ɗaya akwai buƙatar musan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance a kansa na sallah mu dawo mu yi irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan nan ya sha min aure na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu dawo mu yi auren da manzon Allah ya mora a yi bayan nan ya manzon Allah ya kasance da ƴan uwa ne bangaren zumunta nan mu dawo mu yi zumunta da ƴan uwanmu kamar wata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mora bayan nan sai makwabtaka ya manzo Allah ya yi makwabtaka ya manzo Allah ya yi makwabtaka da makwabtansa ya manzo Allah ya yi makwabtaka da waɗanda yake mata tsirai ne don mu gane cewa ya za mu yi makwabtaka mu ma da yan uwanmu irin wanda manzon Allah ya yi makwabtaka bayan nan sai mu dawo ga abin da ya shayi kasuwanci ya annabi ya yi horo game da saye da sai zuwa don mu yadda za mu iya saye mu sai zuwa ba mu shiga cikin riba ba bayan nan sai mu dawo mu diba ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi mu'amala da al'umma gaba ɗaya Kada sai mu nemi ilimin haka idan mun nemi ilimi za mu sani amma jahilin da bai neman ilimi zai gane ba za ka kada wanda ya yi da jahilci a'a ka yi da ka je ka nemi ilimi don ka sani don abin da kake a akwai buƙatar ka san ilimin wannan al'amari kana zama tare da matarka ka bincika ya shari'a ta rora ya mazan Allah ya zauna tare da matarsa kana tare da yaran ka iya maza da mata Allah ya ta, ya shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance tare da nashi yaran ya ya na zauna tare da yara duk wannan, ya tafi na al'ilmu kenan da aka kada wanda ya yarda da rashin sani ko ya rubuta rashin sani ko ya tsaya yana aiki akan rashin sani tunda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi wasiki da cewa mu kasance akan abin da shi yake a kansa da shi da sahabbansa a wannan lokaci to da ya ce babu makawa dole akwai buƙatar mu samu ilimin yadda suka rayu ya za mu samu ilimi in mun yi zama mu ko in mun nema kagai da mun yi mun nema za a karantar da mu yadda manzon Allah ya yi sallah ko yadda yake yin sallah kaga alhamdulillah sai zama mun sani mu rike mu yi da sauran abubuwa da aka ambata to sai al'amari ne biyu wanda zai taimaka mana bayan ka samu ilimi to akwai buƙatar asab ala sabati ala ma alaihi rasul wa ashaba ya zama kana haƙuri da neman tabbatuwa akan abin da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rayu a kansa da shi da sahabbansa saboda duk wanda ya yi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sai ya haɗu da abubuwa masu dama sai ya haɗu da wahala sai ya haɗu da gajiya sai ya haɗu da wato wulaƙantawa a wurin wasu da tozartawa da tsoratawa daga wasu daga cikin mutane minsa don yana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-qabid ala sunna kal qabid ala sai ya koma kamar yana rufan garwashi sai ya koma kamar yana ka ya ku bayin Allah mu sani babu makawa ka ya haƙuri kada ka yarda da tozar ta gaskiya kada ka yarda da bauɗe ma gaskiya kuma za a fi da kake a shi na gaskiya kada ka sauka ka ce za ka bar wannan abin da aka bayani ya zo tabbaci cewa dukkan wanda ya riƙe addininsa a ƙarshen zamani zai koma kalƙabi alajam kamar wanda ya riƙe garwashi ko kuma ya zinna tsinin ƙaya ga ya riƙo renin ƙaya ga cinikan ƙaya ne yana da zuka fi nisa saboda abin da mutum yake haɗuwa da shiya na wahala daga mutane da su annabi da gaji zuwa ba haka wannan yana da bukata zuwa ga yin haƙuri da haka ya ku bayan Allah misali dukkan yin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne ya zama mai haƙuri dangance da abubuwa da zai ci karo da suwa na aibantawa da illantawa da mugantawa da tozartawa da wulaƙantawa da wani abu da ya kama da waɗannan abubuwa. Al’imamul da barbahari rai ta halaye ce, wa'ala Kasar ya kai dan uwa a cikin addinin musulunci anna usulal bid'ah hakika abinda asali na bidiyoyi arbatu abwabi wasu bawoyi ne guda hudu ya abu min hadhihi al-arba'a to daga kowa hudu za su yaɗu su kai isnani wa sabun kowa hudu da za su kai kowa saba'in da biyu kuma duk wa'annan kowoyi saba'in da biyu hawan suna tafiya ne akan kan rai dama addini zai karkasa ko al'umma za su rarraba koma ƙungiya ƙungiya a kashi saba'in da uku kashi guda shi ne wanda yake a kan gaskiya wanda annabi yake a kansa da sahabbansa a wannan rana sauran kashi saba'in da biyu dukkan su yan wuta ne kaga mali ya bayyana cewa su ne masu bin son rai ثم يصير كل واحد من البدع sana a samu kowace guda daga cikin bidi'o'i da za a tsaga ya ta sha'ab shi ma ita bidiya nan sai tararraba ta karkasu a ta tsira kullaha a ta ga baki ɗayanta ila alfaini wa tsamani da sai an samu rarraba da karkasuwa da daddatsuwa zuwa ga ɓangare na biyoyi da za a ƙagara kusan dubu biyu da ɗari takwas. Kullum ha dalala dukkan wannan karkasuwa da za ta yi za su yi wannan karkasuwa ne a kan fata. Wa kullum ha finna kuma dukkan su ta za su yi lawahira sai ƙara guda وهو من آمن بما في هذا الكتاب شيء wanda ya imani da abin da yake cikin wannan littafi mana littafin Allah wa taqadahu kuma ya kudurta shi min gairi ribatin ba tare da wani shakku ba fi kalbi a cikin zuciyarsa wala shi shukukin ba tare da wani kwankwanto ba fa sahibu sunna wanda ya haka shine ma abuci sunna dama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min da tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajib وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو رواية وكل ضلالة في النار ماذا صلى الله عليه وآله وسلم يا أمر كم كثير سنة الصلاة da sunnar mama ya shiryayyu masu shiryarwa a bayansa mu riko da ita mu cije gare ta da zagoginmu kuma ya yi muna kashedi da abubuwa wayanda aka kirkira yana cewa duk wani abu da aka kirkira bid'a ne kuma dukkan bid'a bata ce a wata ruwaya dukkan bata wanda ta yi to kaga abin da ake ce shi ne abin da baya da asali a cikin alkur'ani ko a cikin sunna wasu zo suna kirkira shi wannan shi ne bid'a idan mutum ya abin da bai da asali a cikin littafin Allah an rawa ya diba babu asali wa babu sha sunna shi kenan wannan shi aka ce ma bid'a da haka waɗannan karkasuwa da rarrabuwa da aka amince cewa al'umma manzon Allah za ta yi tabbas za ta yi wasu akwai su a wannan ƙasa wasu kuma babu su a wannan ƙasa za ka ga kamar irin zaidiya da ismailiya wanda duk nau'i na na 'yan shi'a da rafida da kawari sannan akwai mu'tazila sannan akwai kadariya da dai sauransu wanda wasu nan ba mu ba mu kone suwa za ka tabbata al'umma ta rarraba ta karkasa kuma babu makawa sai abin ya kasance kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya a addinin zai rababa in an kama ne sai kungiyoyin nan to sai ka yi mamaki idan kana so ka gano haka akwai wani littafin da ya kamata ka sama alfarku na da firaki na shahara tsari to idan ka samu wani littafin? to za ka ga karkasuwa da rarrabuwa na ƙungiyoyi ga sunan bila adadi cikin duniya. Kamar misali, akwai wata ƙungiya da ake ce ma jami'a. Akwai wata ƙungiya da ake ce ma jami'a. Bayan nan akwai wata da ake ce ma a ita kungiyar nan wacce ake ce mata a awari bayan nan akwai wadanda ake ce ma murji'a bayan nan akwai wadanda aka ce ma a na amma sun yi gulubi sun balle daga cikin dawa. da su da waɗanda suka ɓalle daga cikin su ma duk dai suna kan barna babu wanda a cikin daidai waɗanda za a kira ma kasancewa a kan daidai kawai su ne ahlus sunna wal jama'a waɗanda ke biya alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da abinda salafuna as-salih suka kasance a kansa ba tare da shakku ba wannan kawai su ne waɗanda suke a kan sawaba da aka ya su bayan Allah mu sani babu wani ƙungiya da za ka yaba ma ko ka ɗana ko ka riƙa ko ka bi wace mai da'awa a ƙarƙashin alƙur'ani da sunna wannan kan baka da zaɓi baka da makawa idan kana so ka gama lafiya to dole na ka ita wannan ƙungiya ko wannan jama'a masu kira a ƙarƙashin alƙur'ani da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan nan al-imamu al-barbahari Allah shi mishi rahama yake cewa wa alam anna an-nasa law waqafu inda muhdathatil umur ka sani ya kai bawan Allah da a ce mutane za su dakata ta tsaya inda abubuwan da aka kirkira wala ne ta jawo zuwa bishai tsallake ta da komai ba su waɗannan abubuwan da aka kirkira ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ ya عذر kuma ba su ƙaga wata magana ba wadda asar bai zo da ita ba an rasulillah daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wala an ashabi ko akan sahabbansa lam takun bid'a to wannan ba za ta kasance bid'a ma'ana su sun dakata ba su bi ba ba su ƙetare wani abu ba wanda annabi ya zo da shi ko aka ya zo daga sahabbai kuma ba su haifar da wani abu ba sun yi tsayin a kan abin da suka tarar na addini suna aiki da shi da abin da aka tsaga babu su babu shi da abin da aka zo da shi wanda ba na addini ba su babu su babu shi waɗannan ba za a zarge su ba sun tsaya gwargwadon abinda suka tarar gwargwadon kuma abinda suka riga gwargwadon wasu ta da cewa duk haka ana son mutum ya matsa gaba ta hanyar neman ilimi da yin bincike don gano hakikanin Abin da shi na an tabbatacce da sun dakata su kan ba bi ba ma'ana kan ba su shiga cikin abubuwan da aka kirkira ba wa tasaru ala sunna suka takaitu su komi na su sunna ne na abin da ya tabbata cikin sunna shi za su bi shi na me yasa za su yi haka saboda duk wanda ya ƙetare sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sa'an ya kirkira wasu maganganu da ba dalili a cikin littafi kuma ba dalili a cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzuwa ya kasance tare da ma'abota bid'a kuma ya kasance tare da ƙungiyoyi na bata babu wata tsira sai ga biyan wadda Tare suna Alayya rasulullah da manzon Allah sallallahu alaihi wa Ali wa sallam ya bar mu akan kanta bayan nan qala inni tariku fikum adam sallallahu alaihi wa sallam ce ni na bari a cikin ku ma abinda in tamassaktu biri idan kuka yi ko da shiya lan tadillu ba'di ba za ku bace ba bayan wucewa ta kitabullah wa sunnati littahin Allah da sunnata a wani hadisin na daban taraktukum alal baida na barku akan fara ma'ana akan farar hanya haka kana hariha Darinta kamar wuninta la yazidu anha illa halin ba wanda zai karkace mata face halakakke haza sabilun naja wata hanya ce ta tsira Wata hanya a ta tsira sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da abinda sahabbansa suka kasance a kansa na shari'a saboda haka ya su bayan Allah mu sani gaba ɗaya abinda an zama lafiya abinda an cin nasara abinda an samun dacewa biyar sunan maulan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ka bita alhamdulillah kana kan tsawaba idan baka bita ba to babu shanya kana akan bata da aka ya ku baya ba ku tsoron Allah gwargwadon iyawanmu mu tsaya inda aka shi mu mu bincike al'amarin addinin mu zama ba ka binciken addini ba ka tambaya addini to yana da wahala da ka ka gano abin da aka ba saboda rashin sani bai da wani alheri bai da wani amfani gare ka ga rayuwarka a duniyar ka da lahirarka kuma ranar lahira ba zai zama maka rukuni ba a wurin Allah cewa baka sani ba saboda Allah ta'ala ya ta lissafi domin ka bauta masa kaga babu dama ka zo duniya cewa wai kai ka samu wani aiki ko wani abu da ya hana ma shi wani da addinin Allah fatar mu da kaunar mu Allah ya ba mu iko akan mu nemi ilimin addinin Allah idan mun nema mun gane Allah ya ba mu iko aiki kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala a nan darasin namu ne ba zai dakata inda a darasin mu na gaba darasi na talatin da ɗaya لا مكانش tashi daidai gabar da shi al-imam al-barbahari rahimahullah ta'ala واعلم انه ليس بين العبد وبين ان يكون مؤمنا حتى يصير كافرا الا ان الا ان يظهر شيئا مما انزل الله او يزيد في كلام الله او ينقص او ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تسلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك القلوب وإياك والغلو في الدين فإنه ليس بالطريق إلى حق في شيء إن شاء الله سبحانه وتعالى أدرس لك في دين ونزقا za ka ɓangaren binmu na talatin da ɗaya Allah ya mana mawafaka da dace Allah ya sa ayyukan musulama don mu ɗayyade shi Allah ya ba mu iko a kan yin aiki da abin da muke karantawa Allah ya albarkace mu da abin da ya sanar da mu ya ba mu iko a kan mu yi aiki da shiya Allah ya a a sai sa mu karo albarka سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك